Shirinmu na bana bakwai a wannan mako mun leƙa jihar Kaduna gwamna da jihar Bauchi muka kuma dire a kanan Najeriya. Ya take ne matasa? Nana Muhammad Tasiu daga eh. cikin garin Bauchi. Kalmar da matasa muke amfani da shi kamar yadda ni nake amfani da shi. A abokina da Allah ina mai farin cikin shirya maka yawan na je wani anguwa kawai na ɗan yawo da yamma ka sai na samu wata hannu in ka ga wannan hannu gaskiya sai kaya ba. Eh hannu me hannun yake nufi? Ni yana ma'ana yana nufin budurwa. Ah. Ana nufin budurwa kenan a garin Bauchi. Eh hannu. Da suna na da Aminu Isa. Mm. Ina zaune a cikin garin Kaduna. Wata kalma guda ɗaya ina jin ni faɗa ni ce ba yawa ba ne. Ba yawa ba ne. Watan kamar ba yawa ba Watan kamar mutum ne ka gaya mishi wani abu kuma kamar wani abu wanda zai faranta mishi rai. Eh. ke yana ɗaya daga cikin ɗabi'u kamar mu matasa haka da ana cewa ba yawa ba ne. Wato an faranta mutum ya ji daɗi sai ce ba yawa ba ne. Yawwa yana ɗaya daga ciki. sun ga wani kalmomi ne irin na zamani. Eh. Wanda yawwa za ki ga ana matasa na amfani da su sai kwarai. Idan sun ga a daɗin birgi. Eh. Shi ma za su ce shi ma ba yawa ba ne. to mutumin ka me kenan mutumin ka to mutumin ka kamar irin kina hira haka in ka ce wai uwa kake nufi zan ce mutumin ka mana in ka eh. ce wanne ko na wanki zan iya kiya da ko budurwar shi haka eh. kin gane kamar in ce na asiya eh. wanda nake magana da shi zai iya fuskantar inda na rusa. da na kama sunan budurwar shi haka ko kuma wani abu ne da yake dan yana yana yana takama da shi haka Da haka da haka jarmai sai mu ce mai sauraro ya tara mako mai zuwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.